A ƙarshen makon jiya ne shugaba Goodluck Jonathan ya aibata kafofin yada labarai game da rahotannin su kan ayyukan 'yan bindiga a yankin gabas na arewacin Najeriya. Wata sanarwa da jami'in labarin shugaban Dr. Rubin Abati ya fitar ta ruwaito shugaba Jonathan na cewa akwai ƙarin gishiri a cikin rahotannin wasu kafofin yada labarai kan taɓarɓarewar tsaron Najeriya. sai dai kaftin abdulmalik yusuf marabus ɗaya daga cikin mazan jiya da suka fafata a yakin basassan najeriya na cewa mun fara yaki tun aka ce police action da shi muka fara civil war na biafra ojukwu was my commanding officer a five battalion a lokacin yanzu wannan insurgency da ake ai kullu yana zama worse worse worse kaga sojoji ma har kunya muke ji mu da muka yi yaki da ai abubuwa da shi shugaba kasa goodluck jonathan yake fana yanzu yana turawa ya media laifi ya media kada tura masu laifi they are trying their best gashi kullum sai an karkashe mutane ko jama an a baga an kashe mutu arba'in da takwas amma kuma ya je london yana blame media saboda haka kada yi blame media media suna nasu kokari abubuwa da ya kamata yi wa sojoji ba a yi masu ba ba su operational orders kamar yadda ake mana da amma yanzu an ba da operational orders ka su kai su insurgents su samu labari how me ke sa haka sakaci ne na government shin kowa ya kamata ɗan jarida ya taka rawarsa ta lalubo labarai musamman game da ayyukan tarzoma ko yaki? Bashir Muhammad Bashir wani ƙwararren ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Duk irin yawan mutanen da kake ji 'yan jarida suna cewa sun rasa rayukansu. Ina so duniya ta sani kiyasi ne na hukuma wanda yake shi ɗan jarida a koda yaushe. Rahotonsa ba zai inganta ba sai ya ji ta bakin hukumomi da za su tabbatar masa da yadda abin nan ya faru. Lokacin da aka ce an kai farmaki ko an jefa bom a wuri ko an buɗe wa mutane wuta a wuri duk lokacin da 'yan jarida suka zo ba da labari za su ce a kamar yadda hukumomin 'yan sanda suka bayyana mana mutum goma ne suka rasa rayukansu amma su kuma shaidun gani da ido za su iya gaya maka cewa ni da hannuna na kirgawa ta fita mutum ɗari da yawa ma 'yan jarida ana ganin cewa ba sa kyautawa wajen faɗar yadda abu ya kasance to kaga dan jarida in ka duba a duniya a tsaka mai wuya yake amma mutane ba sani ba shi Ruben Abati yana taka ko ya taka rawar da ya kamata ya taka bai taka ba shi yayi ne dan ya gyara sa, amma in ka duba ya ci wa aikin jarida mutunci in baka manta ba shi columnist ne a Guardian newspaper a jaridar Guardian ya sha faɗar laifuffukan waɗansu ya sha faɗar waɗansu illoli na masu mulki ya sha ba da shawarwarin ga yadda makoma ƙasar nan za ta tafi Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.